Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu ware barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisula muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da adadin masu dauke da cutar covid-19 ya kai miliyan ashirin a duniya masana a fannin kiwon lafiya na ci gaba da kira ga jama'a da su ci gaba da kiyaye matakan kariya da aka kindaya. Na farko duk wanda yake so ya kare kansa game da cutar eh, covid ko wata annoba ma kowace iri ce shine matakin farko ya nemi ilimi. To muna kuma tafi da maimaicin rahoto na musamman wanda ya yi nazari kan illar kona dazuka da kuma sara itatuwa wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana. baya ga haka muna kuma ɗauke da labarin wasanni amma duka sai kun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako daya zuwa yankin tsakiyar Turai. Inda a yau talata zai yada zango a jamhuriyar Chess inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrochek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwato wa nahiyar 'yanci a lokacin yakin duniya na biyu. ziyarar da babban jami'in diplomasiyyar amurka na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba donald trump ke kokarin tunkarar rasha da china a gasar da suke yi ta fuskantar tattalin arziki da siyasa a turai Pompeo zai kai ziyara Prague da kuma Pilsen da ke jamhuriyar Czech, Ljubljana, Slovenia, Vienna, Austria da kuma Warsaw babban birnin kasar Poland daga 11 zuwa 15 ga watan nan. zai kasance sakataren harkokin wajen Amurka na farko tun shekara ta 2011 da zai ziyarci Slovenia inda zai sa hannu na haɗin gwiwa akan fasahar sadarwa ta 5G yayin da Amurka ke kokarin taka ma kasar communist ta China a yunkurinta na kutsawa cikin harkokin sadarwar zamani na yankin. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ba shiri aka fita da shi daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai bisa rakiyar jami'in tsaron Amurka saboda harbe-harbe da aka ji kusa da inda suke da ya koma ɗakin jawabin bayan 'yan mintuna. Trump ya ce lallai an yi harbi kuma an kai wani asibiti. Babban jami'in tsaro Tom Sullivan ya bayyana wanda aka harbe a matsayin wani ɗan shekara hamsin da ɗaya da ya tunkari wani jami'in tsaro ya ce masa yana ɗauke da makami. Sai wanda aka zarga ya juya ya tunkari jami'in tsaro da gudu kuma ya janyo wani abu daga kayansa, in ji Sullivan. sai ya dunkufa kamar wanda zai yi harbi sai jami'in tsaro ya sakar masa wuta ya harbe shi dukkansu an tafi da su asibiti fadar white house a jiya litinin ta nuna alamu a shirye take ta sake shiga tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa ta democrat akan tallafin coronavirus kuma za ta yadda a kashe kuɗi don su cimma matsaya A shirye muke mu sake gabatar da batun ƙarin kuɗi a teburin tattaunawa a cewar sakataren kuɗi Stephen Munchin da yake magana a gidan talabijin na CNBC ya kuma ce shugaban kasar a shirye yake kashe abin da ake bukata. Shugaba Trump ya rattaba hannu akan dokar da ya kafa da ikonsa na shugaban kasa ran Asabar don dada wa miliyoyin waɗanda suka rasa aiki tallafin da wa'adin bayarwa ya ƙare da kuma jinkirta haraji ga Amurkawa ma'aikata. A wani sabon bayani da ya yi a shafinsa na Twitter, Trump bai kai da yiwuwar sake tattaunawa ba amma ya zargi shugaban 'yan Democrat Chuck Schumer da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da janyo rashin cimma matsaya a tattaunawar na ran Asabar. 'Yar takara a jam'iyyar adawa a kasar Belarus, Shedlana Shikanoskaya ta ce ta ketara zuwa makwabciyar kasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana faɗa tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zaɓe. Tikhanovskaya wanda ta ki amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexandra Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar ta ce barin kasar abu ne mawuyaci amma ta yi hakan ne saboda 'ya'yanta. Na san da yawa za su fahimce ni, wasu za su kushe ni, wasu kuma za su fara tsanata a cewar Chikanoskaya amma kada Allah ya jarabi wani da abin da nake fuskanta. Jama'a ku kula, ku kula da kanku, ta ƙara da cewa abin da ke faruwa bai cancanci ɗaukar rai ba. Tun da farko a yau Prime Minister Lithuania ya faɗi cewa Chikanoskaya tana ƙasar kuma cikin ƙoshin lafiya. Prime Minister ƙasar Trinidad and Tobago Keith Rowley ya sanar jiya Litinin cewa jam'iyyarsa ta People's National Movement ita ce ta lashe zaɓe. da yake wa taron magoya bayan su jawabi a Port of Spain da ke Trinidad. Rowley ya ce jam'iyyar ta PNM ta lashe kujeru 22 cikin 41 da aka yi takara a kai. Ya ce ɗaya jam'iyyar da ke biye da ita ta United National Congress UNC ita ce ta lashe ragowar kujeru goma sha tara. A yau talata ake sa ran hukumar zaben kasar za ta sanar da sakamakon zaben. nasarar cin zaben zai kara wa roli wani wa'adin na shekaru biyar a matsayin prime minister kasuwar hannun jarin asiya na ta samun riba yau talata kwanaki biyu a jere tare da fatan 'yan majalisa a amurka za su kawo ƙarshen cece kuce kan kuɗin tallafin coronavirus Nike ta Japan ta cira da kaso 1.8 cikin 100 yayin da aka dawo daga hutun kasar. S&P ASX na Australia ta yi sama da kashi 4 cikin ɗari. KOSPI ta South Korea ta cira da kashi 1.4 cikin 100 yayin da TSEC ta Taiwan ta yi ƙasa da kashi 8 cikin 100. a gaida Aishatu Sule wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da adadin masu dauke da cutar COVID-19 a duk faɗin duniya ya kai miliyan ashirin. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya na ci gaba da kira ga jama'a musamman ma a ƙasashen masu tasowa da su ci gaba da kiyaye matakan kariya da aka gindaya. Ashirin coronavirus na musamman da muryar Amurka ta jagoranta ta Skype daga nan birnin Washington DC. Dr. Ila Alasan ƙwararren likita a jamhuriyar Nijar ya fara bayanin sa ne da jan hankulan masu ta cewa akwai wannan cuta. to muna sa ran har yanzu akwai mutane wanda suke eh, cece kunce saman wannan ciwo abinda muke ce mutane in kuka dauka eh, abinda kuka kasa kamar irin su america suka tara mutane eh, ko in ce aka samu irin yawancin mutane wanda suka rasa rayukansu duk da kayan aikin da ke gare su sai dai a yi koyi da su in ka dauki kasashe kamar irin su faransa wanda yau su ma in kuka ɗauke mu ci gaban da sun ka samu eh, ta fannin likita da fannin tsare-tsare duka wani fannin da kuka ɗauka a shekarar eh, na ce mashi ɗari baya in aka yi kusance da abin da ke garin mu yanzu ba mu kai kayan aikin su ba e kuna ganin na ce mashi mutanen da suka rasu sakamakon wannan ciwo fiye da dubu talatin in ka ɗauki ƙasashe kamar irin su Birtaniya fiye da dubu arba'in in ka ɗauki ƙasashe kamar irin su Italiya irin su sai in ce Espanya kuna gani mutane fiye da dubu eh, talatin nan ma ko ina eh, duka suka rasu kenan mu wanga kasashe namu ba mu da kayan aiki kenan eh, abin da kamata mutane su gane su lura da shi lalle wannan ciwo abu ne wanda akwai shi zahiri tunda mu muna tare da da masu wannan ciwo yau da kullum ko mutane kuna ganin in ma wani naka bai kamu ba akwai wani abokin ka wani ya kamu akwai wata fami family wanda sun kamu idan mutane ya kamata su yi hatara ya kamata mutane su dauki wannan abu da muhimmanci don shine zai taimaka mu gani mun eh, kawo bayan eh, mun kamo bayan wannan ciwo idan mutane suka ci gaba da wannan rudu ana cewa a ah, akwai shi babu shi abu ne wanda ba zai kyawo ba zai taimaka mana ba mu gani bayan wannan ciwo saboda in baka yarda da shi ba kenan kamar abin da ake cewa na rigakafi na matakai wanda kamata ɗauka kenan kaga a lokacin nan ba za ka yi to shi kuma abu ne wanda bai da alheri idan kai kana tsammanin kamar kai ba ruwanka akwai bayan Allah wanda kake iya goga musu ka ɗauka goga musu ba ba su sauka ba kenan kaga wannan abu ne wanda bai da alheri shi kuma abu ne wanda ko addini ya tanadi abubuwa yadda kamata in akwai irin wannan ciwo ya kamata mutane su yi hata don saboda su kare kansu Dr. Ila Alasan kenan kwararren likita a jamhuriyar Nijar. To shi ma Dr. Sani Gwarzo kwararren jami'in lafiya a Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa dangane da matakan kariya da ya kamata mutane su mai da hankalinsu a kai domin kare kansu daga cutar ta COVID-19. Kamar yadda za ku ji a wannan bayani da ya yi ta kafar ta Skype. Na farko duk wanda yake so ya kare kansa game da cutar ah, COVID ko wata annoba ma kowace iri ce shine matakin farko ya nemi ilimi. duk sanda za ka jira baka da ilimi sai dai a ce ka sa takunkumi ka wanke hannu ka nisanci jama'a duk wannan ba zai taimaki mutum ba saboda mai mutum bai fahimci asalin asasin me yasa aka ce yayi wannan ba amma yayin da mutum ya ilmanta ya fahimci abu to zai iya daukan duk wani karin bayani da za a yi masa shi yasa nake ƙara jaddadawa mataki na farko shine neman ilimi mataki na biyu bin ka'idojin da hukumomi da shugabanni suka gindaya domin idan aka bi waɗannan aka haɗa kai to za a rage kaifin abin na uku shine kada mutum ya bari sai ya kamu sannan ya ce ya ga dahil domin ta yiwu idan ya kamu ba zai iya kubuta daga ciwon ba zai iya kasance a cikin da za su halaka a cikin wannan annoba na ga haka ta faru cikin mutanen da suke suke musun suna inkarin cewa su ba su yarda da wannan covid din ba suna inkarin cewa su wannan eh, covid din ana zuzuta shi sai gashi ɗaya daga cikin su ya kamu rai ga allah an kai shi rangaranga asibiti kuma muka kokari muka tashi tsaye aka kula da shi ya warke ya fito yake cewa wallahi ya yi da na sanin irin waɗannan kalmomi da ya ringa faɗa da haka ina ƙara jaddada mutane kariya rigakafi ya fi magani kada mutum ya bari ya kamu domin idan ya kamu zai iya halaka shi ba ma wata zai iya kai labari ba sannan na hudu kada mutum ya yi tunanin cewa shi akan kansa bai da hadari tunda an ce tsofaffi ne suke mutuwa wanda kuma suka fi mutuwa su ne masu rashin lafiya kwantacciya kamar su diabetes da hawan jini da asma da hiv to shi lafiyarsa salo ya rinka yawansa na ga shi ma wannan izina da ta tayar min da hankali yaro matashi ya kamu da ciwon da hannun abokinsa da ya zo gida bayan kwanaki ya warke amma mahaifinsa da yake dattijo ne ya kamu kuma mahaifin ya mutu kaga wannan har abada zai rinka tunanin cewa ai sakacin da ya yi ne ya kamo wannan ciwon ya zai sa mahaifinsa har mahaifin ya mutu ya rasu saboda haka idan kana ganin kai baka da barazana a kanka akwai waɗanda suke tare da kai waɗanda za ka illatarwa ba tare da ka sani ba ko kuma ana ka sani amma ba tare da ka san yadda za ka yi ba Dr. Sani Gwarza kenan kwararren jami'in lafiya a Najeriya. Da kafin mu ci gaba da shirin namu mu shakata da wannan waka. sai rahoto na musamman tare da Mustapha Nasiru Batsari. Matsalar tsarin itace ko kuma bishiya da ƙunar daji na ci gaba da zama wata babbar matsala a yankin arewacin Najeriya. Al'amarin da masana suka tabbatar da cewa idan har ba ɗauki mataki mai ƙarfi ba zai iya jefa yankin arewacin Najeriya cikin yanayi irin na hamadar wasu ƙasashen arewacin Afirka. A 'yan shekarun da suka gabata dai jihohin arewaci da kuma arewa maso gabas da ma arewa maso yammacin Najeriya ni wannan matsala na saran itace da ƙona daji ta fita zara. To amma yanzu sannu a kan hankali lamarin ya danna zuwa jihohi da ke kusa da yankin kurmi na kudancin Najeriya. lamarin da ke zama tamkar hamadar ce ke neman mamaye Najeriya baki ɗaya. Musa Madaki Kusharki wani magidanci ne da ke zaune a jihar Niger da a yanzu haka take fama da wannan matsala ta yawaitar saran itacen. Na farko shine abin da hifta da hankali na shine a cikin garin nan ma za ka ga an shigo da itacen wato gumai na kadanya itacen kadanya wanda a da baka isa ba yi haka duk wani itace abin da ya shafi dorawa mangoro a kadanya dinya cediya da tsamiya da sauransu baka isa ka zo da gungumen su a cikin gari ba dole sai an tambaye ka amma ce ka saro su ko ko a'a a raye don haka in har a raye ne haƙi hakika za a kai mutum kotu kuma an tanadi irin hukuncin da za a yi masa to yanzu ba ma mai kamawan bale a kai kotun me makoman a wannan al'amari idan aka bar shi haka kara an aka bar shi haka shine za mu koma ne kamar yadda lalurar mutanen Nijar ke fuskantar su na rashin tabbas game da sha'anin hamada Farfesan aikin gona kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger, Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya bayyana illolin da ake samu a sakamakon wannan ɗabi'a ta saran itace ba tare da shuka wani itacen ba muhallanmu gaba ɗaya suna birnin ka lura babu itatuwa an sare itatuwa gaba ɗaya. Sare itatuwan nan yana kawo wani ƙasa kuma sannan yana canza yanayin ruwan sama da kuma yanayin wuri. Mm. Yanzu kana gani ana ɗaukan lokaci yanzu nan ba a samun ruwan sama. Inda muka yi so kowa san daga watan uku zuwa watan hudu ana sa ana fara samun ruwan sama. Mm. Amma yanzu ga shi yanayi ya fara canza yanayi ya canza yadda ake samun ruwan sama da bayan haka ake samu. Kuma duk sara ita ke kawo wannan abin gan. watan watan uku zuwa watan hudu ana fara samun ruwa a nan jihar naija. amma yanzu in ka je arewacin jihar naija irin kwance gore zuwa can kasa ruwan sama sai an kai kusan watan biyar zuwa shida yanzu na ake samun ruwa da kyau da kyau duk illan saran itace ne mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana saran itace a sa mutane a communities a garuruwan su su fara sanin muhimmancin shuka itace dole sai an hada da sarakunan gargajiya akwai abin da ake ce ma woodlot dole sai an sa community su fara irin wayannan shuka itatuwan da za su fara da kansu kowa in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi ba ya je daji ya sare itacen Allah da Allah wanda ya abin gaba wa'annan shine hanyar mafita ga sare itacen da ake yi amma kana ga kamar an sanya doka mai wadda za a yi tara da ɗauri zai shawo kan lamarin? A kwarai da gaske ai shi lamari na Najeriya an ka lura da shi ai rashin doka ce sa komai bai tafiya daidai. In akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai bi. za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen a samuwa wasu ma gawayi ake yi da shi. Eh, masu nan kuma gwamnati ce ta samu mutane makamashi saboda yanzu nan ka ga abin da ya kamata a samu mutane ta kanan kananzir ya zama yana da sauki in ya zama yana da sauki ka ga mutane ba su hujjan saran itace. bayanai dai sun nuna cewa itacen madobiya da kaɗanya da ma duk wani itace da ake yin amfani da shi wajen samar da katako sun ɗauko hanyar karewa a nan jihar na Niger da Allah ya yi albarkar waɗannan itatuwa a baya kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kula da gandun daji a jihar Niger Mr. Loki Barau ya tabbatar. Abin da muke cewa extinction kamar ya kusa a ce ya kare to in ba mu yi hattara ba za mu tashi wata na babu shi shi yasa muke so yanzu nan kaman mu dubi itatuwan da kaman suke da niyyar wata rana za mu tashi ba za mu gansu ba ah, so da a samu a rayar da su za mu masa nursery din su kaga madobiya din nan kaga kadanya kaga ka kaga mahogani duka kullun cire su ake amma mataki na musamman da kuka sa don ka a ma sara barantana a ce an sara a kama eh, yanzu nan um, shi uh, mai gidan gwamna ya ba da approval cewa mu kafa kamar crack teams a kowane uh, sashe na wanga naija din da muna da green guard a ƙasa muna da kuma forest officer kasa da yanzu wanga crack team za a kafa ne wanda duk wata hukuma a cikin Niger state kowace local government za a samu mutane daga wajen su su kasance suna cikin wanga wanga team din A yanzu haka dai cibiyoyin samar da ilimi sun ce suna ƙoƙarin wayar da kai tare da dasa itatuwa a makarantu domin samar da itatuwan nan gaba kamar yadda wani babban jami'i a hukumar samar da ilimi bai ɗaya a jihar Niger Abdulkadir Shehu na Funtuwa ya bayyana. mu yanzu a hukumar ba da ilimi bai ɗaya na jihar Niger daga wannan karo in allah sa wannan abu ya wuce aka kowa makaranta mun sa doka za a kowace makaranta za a shuka itatuwa saboda irin wannan irin hamada da ke kunno kai ga nan a jihar neja akwai illa sosai a rashin itatuwa a ƙasashe sa muke gwamnati ke kokari ma a yanzu a ga an dawo da san itatuwa a nan mu jihar neja tunda su a can arewacin kasar nan can su dama suna samu suna fuskantar wannan abubuwan na shukan itace itatuwa a kowace shekara mu ma nan gwamnati ta sa doka da za a dinga shuka itatuwa a makarantu ko baya ga wannan ma dai akwai hukuncin dauri tare da tara ga duk wani wanda hukumomin jihar Niger suka samu yana sare itacen ko kuma kona dajin. in ji babban sakatare mr loki barau akwai lo akwai doka dokan da irin a sa ta yi aiki shi ya gagara a lokacin amma yanzu mai gida gwamna ya ce babu sani babu sabo duk wanda aka kama ko ma'aikaci ne ko ah, basarike ne ko wane ne shi babu ruwan shi doka shi ah, akwai akwai tara akwai a wancan dokan idan kama akwai 200 eh, da za ka biya ko kuma ah, zuwa ah, gidan yari na ina da ko shekara guda ne ko kuma ya danganta kuma ga yadda laifin girman laifin yake kana iya a bari guda biyu a ci taron kuma a je a dau gidan yari to abinda muke so yanzu nan za a wannan dokan za a ƙara duba ta so da ta zamanto doka ne da za ta hana da ka ji ta makama kanka za ka tsorata ka je ka yi wannan domin abin na mu a ganin mu da mai saran da mai daukan duka kama masu laifi ne so idan ka kai motan ka dauka an kama eh, in so ma mu ba za ka biya mu zai kama zai kasa miliyan guda ba ko kuma idan ma har an shari'a ta cika a yi auction motan ka kai ma da kasar din kai ma za ka fesa naka ko shakka babu dai wannan matsala babba ce da ke matuƙar buƙatar kulawa daga kowane ɓangare na al'umma domin tsira daga bala'in kwararowar hamada. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice wasanninmu na ranar yau zai soma ne da tsohon mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar togo da zai cewa da kojovi obilale da hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar afirka caf ko kuma caf confederation african de football ta karama bayan da ta bashi zanzurutun kuɗi har dolar amerika dubu goma kwatan kwacin sefa miliyan biyar da jikka dari takwas da goma naira miliyan hudu da naira dubu dari biyar da dubu biyu da naira ɗari bakwai da hamsin wannan ko domin tallafa masa a cikin anniyarsa da girka wani tsarin noma mai karko da ya kira agrofot shi dai kojovi obilale tsohon mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta kasar togo lezeparvi ya ji mummunan ciwo ne a wani hari da 'yan tawaye suka kaiwa tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar togo a shekara ta da goma a kasar kongo ne abin ya wakana a lokacin da kungiyar kungiyar ke kokarin isa a kasar angola domin halartar wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka da suka wakana a wannan kasar a wannan lokacin a ranar jiya ne aka ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin europa league na nahiyar turai inda manchester united ta ingila ta yi fc copenhagen ci da nema kuma ta samu kai ga wasa na gaba na kusa da na ƙarshe yayin da inter milan ta kasar italiya ta wa bayar leverkusen ta kasar ja jamus ce biyu da ɗaya inda ita ma 'yantar da milan ɗin ta arce zuwa zagaye na kusa da na ƙarshe demi final ko kuma semi final a yau talata ana can ana ci gaba da wasannin na europa league na nahiyar turai inda ake can ana kafsa yanzu haka tsakanin shakhtar donetsk da fc ball ta kasar switzerland sai wolfsburg hampton ta kasar ingila da ke karbar bakoncin fc Sevilla ta kasar spain A ranar gobe kuwa idan Allah ya kai mu za a ci gaba da wasannin kwata final ko kuma kardo final na kwallon kafa na Champions League cewa da club club inda suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai na wannan shekara inda Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa za ta dabsa da La Talanta ta kasar Italiya yayin da za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar Alhamis idan Allah ya kai mu Leipzig ta kasar Jamus za ta buga da Atletico de Madrid ta kasar Spain ranar juma'a kuwa duka dai a waɗannan wasannin na kwata final ko kuma kardo final fc barsa ta ƙasar spain za ta dabsa da barin munich ta ƙasar jamus sai a kammala kwata final din a ranar asabar inda manchester city ta ƙasar ingila za ta buga da olympic de lyon ta ƙasar faransa waɗannan wasannin na kwata final saboda allobar coronavirus ba za a yi na in buga a gidanka ba kai ma ka zo gida na mu buga duk wasannin za a yi su ne a birnin birnin lisbon na kasar portugal kuma duk wanda aka sha a wasa ɗayan da za a yi kenan ya fice daga wannan kwambala ta wannan shekara za mu kammala labarin wasanninmu na ranar yau da kasar jamus inda aka ba da sanarwa yau talata na tsoke gudun tsawon zangon nan da mutane sama da dubu ishirin da biyar suka halarta a shekara ta dubu biyu da goma sha tara dalilin ko dakatar da yin wannan gudun na dogon zango da aka saba a kowace shekara ƙasar kasar ta jamus a birnin frankfurt sanadiyar cutar coronavirus ne yasa aka soke shi domin kuma halarta ba za su iya kiyaye dokar nan ta sawar tazara ta mita ɗaya ko mita biyu tsakanin mutane biyu ba abinda yasa masu shirya wannan wasar suka soke shi har sai wada hali ya yi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai a takaice Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako ɗaya zuwa yankin tsakiyar Turai. Inda a yau talata zai yada zango a jamhuriyar Chess inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrocek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwato wa nahiyar 'yanci a lokacin yakin duniya na biyu. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ba shiri aka fita da shi daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai bisa rakiyar jami'in tsaron Amurka saboda harbe-harbe da aka ji kusa da inda suke da ya koma ɗakin jawabin bayan 'yan mintuna. Trump ya ce lallai an yi harbi kuma an kai wani asibiti. Fadar White House a jiya Litinin ta nuna alamu a shirye take ta sake shiga tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat akan tallafin coronavirus. kuma za ta yadda a kashe kuɗi don su cimma matsaya. 'Yar takara a jam'iyyar adawa a ƙasar Belarus, Shedlana Chikanoskaya ta ce ta ƙetara zuwa makwabciyar ƙasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana fada tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zaɓe. Tikhanovskaya wanda ta ki amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexandra Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar ta ce barin kasar abu ne mawuyaci amma ta yi hakan ne saboda 'ya'yanta. Prime Minister kasar Trinidad and Tobago Keith Rowley ya sanar jiya litinin cewa jam'iyyarsa ta People's National Movement ita ce ta lashe zaɓe. da yake wa taron magoya bayan su jawabi a Port of Spain da ke Trinidad. Rowley ya ce jam'iyyar ta PNM ta lashe kujeru 22 cikin 41 da aka yi takara a kai. Kasuwar hannun jarin Asiya na ta samun riba yau talata kwanaki biyu a jere. tare da fatan 'yan majalisa a Amurka za su kawo ƙarshen cece kuce akan kuɗin tallafin coronavirus. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Aisha Tisle wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lenz Gresham da ta hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya.